وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منا neman tsarin Allah daga sharrin shaidan abin jefewa bismillahir rahmanir rahim muna fara karatu da sunan Allah mai rahama mai jin kai Darasin mu da ya gabata mun yi karatu zuwa aya wanda na ce zan so in ƙara wata ɗan shimfiɗi a kai kafin mu ci gaba da karatu a yau inda Allah madaukin sarki ke cewa wa izni alnal baita masabatan linnasi kuma a lokacin da muka sanya ɗakin Allah ya zama makoma ga mutane wa amna kuma muga ya zame wanda aminci gare su wattakhizu min maqami ibrahima musalla kuma ku rika ku maida wurin maqami ibrahim ya zame wurin sallah ma'ana wurin nafila wahidna ila ibrahima kuma ka ɗauki alkawari da annabi ibrahima da isma'ila da annabi isma'il an tsahira baitiya cewa ku tsarkake ɗakina littafina da masu yin ɗawafi wal da masu lazimtan masallaci wa rukai sujud da kuma masu ruku'i suna sujjada a wannan ayar Allah tun wannan lokacin ya maida Ka'aba ya zame wurin zuwan mutane a duk faɗin duniya a duk inda kake a duniya to nan ne zaka je kuma wata kyauta ce da Allah ya yi ma wannan wurin har ranar tashin alkiyama ya zame kuma wurin da ya fi ko'ina tsarki a duniya nan kuma allah ya mai da shi wuri mai aminci har allah ya rantsuwa da wannan garin gaba ɗaya cewa hazal baladil amin ina rantsuwa da wannan ƙasa mai aminci Allah kuma sai ya ce mu ɗauki makamu Ibrahim ga duk mai yin fi kewaye da Ka'aba zai ga wani wurin da ake kiran shi maqam ibrahim ainihin wurin akwai tafukan kafafu biyu na annabi ibrahim za a gansa a sama alamansu to aka ce to ka mai da su wuri na yin nafila ko na yin sallah wa ahidna ila ibrahim kuma muka ɗauki alkawari daga annabi ibrahim da ismail cewar lallai ku tsarkake ɗaki na ga dukkan masu yin ɗawafi da masu lizimtar masallaci da kuma duk masu ruku'i suna masu sujada wannan shine ginshikin ainihin da ya sanya Allah ya sanya ka'aba wuri ne na dawafi wuri ne na ibada sannan har wa yau wuri ne na yin jam'i har zuwa kuma masu yin itikafi da sauransu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 rabbi ja'al haza baladan amina ya ubangiji ka mai da wannan kasar ya kasance amintaccen kasa to kun ga wannan wurin ya dade yana shan addu'a mu faro shimfiɗin addu'ar annabi ibrahim alaihi salam ana kiran annabi ibrahim abul anbiya baban annabawa domin daga kan shi ne aka samu mafi yawan sauran annabawa ba a ce ba a samu annabawa kafin shi ba amma mafi yawan annabawa sun zo ne daga tsatson annabi ibrahim salam daga 'ya'yan shi biyu annabi ismail da annabi ishaq salam annabi ibrahim za mu tuna ainihin ya zauna da iyalin shi a wajen ka'aba a garin nan ne da ake kira makka ko bakka a yadda ya zuwa cikin ainihin alkur'ani kuma kwari ne garin makka duwatsu ke kewaye da garin musamman wurin da ka'aba yake rabbi inni askantu zuriyati bi wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ya kai a ubangiji na na ainin zaunar da iyali na daga zuriya a wani kwari inda babu tsiro inda baitikal muharram wajen ka mai tsarki to a nan ne ya zo ya bar mahaifiyar annabi ismail ya tafi hanyar filistin a lokacin tarihin bai ɓuya gare mu ba yadda bayan haihuwanta take ta neman ruwa sirrin ta yi tafiya tsakanin safa da marwa kenan in ta yi tafiya daga wajen safa ta duba ko za ta ga yadda za ta samu ruwa sai ta tako zuwa marwa asalin tarihin taka wannan da ake yi kenan tsakanin dutsen safa da na marwa to a lokacin ne bayan ta gaji sai ruwaya mafi karfi ya nuna cewa sai mala'ika ya zo ya ɗauki sashen fufuken shi sai ɗan kirci yashin nan da ke kusa da ka'aba sai ta ga ruwa yana fitowa sai ta bi ruwan tana cewa zam zam zam daga nan ne aka samu ruwan zamzam to ruwan zamzam na da tarihin da zai iya ɗauke lokacin karatunmu ba ma'u zamzama lima shuri balahu ruwan zamzam yana nan ne domin dalilin da aka sha idan ka shashi da niyan Allah ya warkar da kai daga ciwon kai zai warkar in ciwon ido ne zai warkar in ciwon ciki ne in biyan bukatu ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam ainihin yana nan ne domin dalilin da ka shashi da niyyar da ka sha wannan ruwan ne har wa yau yana nan ka duba yawan masu zuwa hajji ka duba yawan masu zuwa umra amma ba a taɓa samun cewa ainihin ruwan zamzam gashi ya ƙare a yi haƙuri a ba shi kwana biyu ko uku ya sake tattarowa ba abin ya wuce tunanin mutum a tarihi ya taɓa aukuwa wajajen 1978-79 aka so aka ce a dan jawo ruwan zanzam zuwa wuraren da suke kewaye da ka'aba su samu amfanin shi ya sake faruwa bayan wannan mari sai an sa wannan babban inji da ke jan ruwa sai ruwan zanzan ya kai daidai haddin shi na wajen ka'aba sai ya ƙi injin kuma yana aiki ma'anan kenan ba zai yiwu a janye shi daga wannan wurin ba kuma ko ɗanɗanan shi ya bambanta da ɗanɗanan ruwa da muke samu a ko'ina a wannan lokacin ne annabi ibrahim alaihi salam kafin faruwan wannan yake cewa rabbi ni askantu min zurriyyati bi wadin ghairi inda baitikal muharram ya ce ya ubangiji ainihin na zaunar da zuriya na. a wani kwari wanda babu tsoro a wurin wajen ɗakinka ainihin mai eh, tsarki to annabi ibrahim alaihi salamu ya yi muku kuma addu'a ya ce allah ya sanya wajen ya zame amintacce to wurin nan zai zame amintacce har tashin duniya har manzo sallallahu alaihi yana ce mana wani hadisi ingantacce cewa fitinan dajjal ainihin ba zai isa makka da madina ba amintattun mutane ta eh, wurare ne kuma duk fitinan da zai auku a duniyan nan wurin nan ya aminta daga wannan fitinan wannan alkawarin allah ne kuma a bisa addu'o'in annabawa daga cikinsu annabi ibrahim salam har kuma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuk ahlahu min samarati ya ubangiji ka azarta mutanen wannan garin da 'ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani daga cikin su da Allah da kuma rana ta ƙarshe anan kaga ƙasan nan ba wani noma ake ba kuma ka lura sahara ne amma kullum ka je wurin zaka ga yayin itatuwa duk irin iya wanda kake son ka gani wannan ansar addu'a ce ya kasance ba nan ya tsoro ba ko ba ta shuka shi a wurin gashi nan dai zaka ci har ka gaji ansar addu'a ne qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan sai ya ce amma wanda ya kafirta za mu ji da shi daɗi kaɗan ثم أضطره إلى عذاب النار sannan kuma in sanya shi zuwa ga azaban wuta wa bi'sal masir kuma tirga irin wannan makoman Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa wa id yarfa'u ibrahimul qawa'id min al-bayti wa isma'il rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم كما يا يندا النبي إبراهيم yake ɗaukaka harsashi na ɗakin Allah wa Ismail tare da Ismail ɗansa annabi Ibrahim yana da ‘ya'ya biyu da ishaq da ismail to isma'il shine ya taimake shi wajen gina ka'aba kuma a bisa mafi ingancin ruwaya shine babban ɗan shi kuma shine babban kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to aka ce yayin da annabi ibrahim yake ɗaukan harsashi na ka'aba tare da isma'il su biyu suna ginin nan suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijinmu ka karɓa daga wurinmu innaka anta sami'ul alim lallai kai mafi ji ne kai ne kuma mafi sani suna wannan ginin suna wannan addu'an kuma an ce iziyar fa'o suna ɗagawa ne a sai ka'aba tana nan kafin annabi ibrahim salam a bisa bayanin bayani mafi ƙarfi mala'iku su suka fara gina ka'aba mala'iku su suka fara gina ka'aba da aka yi ruwan tufana na zamanin annabi nuhu sai sashen shi sai ya rushe annabi ibrahim salam da ismail alaihi salam suka zo suka ɗaukaka har sashen shi kuma a daidai tsawon nan da muka sani na ka'aba a yau daidai tsawon nan nashi haka yake tun a zamanin farko Koda za a sake ginin shi ba a canza tsarin ginin shi ko tsawon shi sannan ka'aba ainihin ɗaki ne na Allah bayan zamanin annabi ibrahim salam an zo an yi zamun nan masu bautan gumaka wanda har aka zuba gumaka 360 a ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya zo ya rusa su a lokacin fatuhu makka kuma a yau in ka shiga cikin ka'aba ba komai ciki ɗaki ne amma in ka samu kanka a cikin ka'aba me za ka yi raka za ka yi biyu yadda manzo sallallahu alaihi ya yi ina za ka fuskanta ko ina kana iya fuskanta ko ina a cikin ka'aba kai raka amma ga wanda bai samu sararin shiga cikin ka'aba ba akwai inda ake kira rukunul yamani wanda aka ɗan keɓance shaka. in kai nafila a wurin kana daidai da wanda ya shiga cikin ka'aba ya yi nafila to ainihin su ne suka sake ɗaukaka ainihin ginin nan an samu lokuta da dama da wasu in aka ga ginin ya ɗan tsufa sai a sake gyara ginin amma kuma yana nan yadda yake a ka'aban shi ina fata an fahimta kar wani ya taba tana a cikin ka'aba na ko na ajiya a ciki da ake cewa ɗakin Allah wasu masu karancin karatu sai su tunanin a ko na abu na Allah a ciki ne a Allah ya mai da shi ne masabatan linnas makoma ga mutane ina fata an fahimta kuma a wurin ne kaɗai kake ganin kowa na fuskantar wurare daban-daban a ko'ina a faɗin duniya nan za ga alƙibla ake kallo amma in ka isa ka'aba ku da ke ta nan sashen ka'aban kuna fuskantar nan wanda suke ta ɗaya sashen su suna fuskantar yamma ko kuna fuskantar gabas wayannan suna fuskantar kudu wayannan suna fuskantar arewa duk kuma kuna wuri ɗaya. domin shi ke haɗa kan al'umman duniya baki ɗaya wajen ibada zuwa ga Allah to sai suna ginin nan suna rabbana taqabbal minna Allah ka karbi wannan ayyukan na aikin namu kuma Allah ya karba tunda gashi yanzu duk duniya wurin suke zuwa fatan kowane musulmi wanda bai taba hajji ba Allah ya kai shi wannan wurin ya samu ya sauke farari sai suke cewa innaka anta sami'ul alim Allah kai ne mafi ji kai ne mafi sani sai Allah ya madaukin sarki ya ci gaba da ce mana ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم sai suka ci gaba da addu'a suna rabbana ya kai ubangijinmu waj'alna muslimaini laka ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka mu biyu da mahaifi da ɗa wa min zurriyatina haka kuma daga zuriyanmu kuma Allah ya ansa addu'an tun daga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga zurriyansu wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka daga zurriyanmu ka fidda wata al'umma wanda mai miƙa wuya zuwa gare ka wa arina manasikana kuma ka nuna mana wuraren ibadar hajjin sannan duk wuraren da za a yi ibadar hajji Allah ya nuna masu wannan wuraren kuma Allah ya nuna masu domin annabi Ibrahim a.s. shi ya fara kira zuwa ga yin hajji daga nan wurin ya yi kira da muryan shi duk duniya suka ji wa'azzin fin nasi bil hajji ka yi kira cikin mutane da aikin hajji ya tuka rijalin za su zo maka suna a ƙasa suna taka to arina na wa tub alaina kuma ka karbi tubanmu innaka anta tawwabur rahim lalle Allah kai ne mai tsananin karban tuba kai ne kuma mai jin kai نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم sai suka ci gaba da addu'a suna masu cewa rabbana ya kai ubangijinmu wa ba fihim rasulan minhum ka turo daga cikinsu mutanen garin nan wani manzo ya tilo alaihim ayatika wanda zai kasance yana karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba kuma zai karantar da su littafi wal hikmata kuma zai karantar da su hikima wai zakihim sannan kuma zai tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle kai ne mafi ɗaukaka kai ne mafi hikima a wannan wurin yana nuna mana cewar a sai zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin karɓan addu'an annabi ibrahima da annabi ismail alaihi salatu wassalam shine Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marra bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Hazwa zuwa bin Mudrika ibn Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi salam jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam. sun yi addu'a kuma Allah ya karba addu'an su shine aka sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa wa man yarghabu an millati إبراهيم illa man safiha نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فالله مدوكين سيكي يكي تشوا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه kuma wane ne yake gudu daga aƙidar annabi yake face wanda yake jahilta ga kansa ko kuma yake yi ma kansa wauta annabi ibrahim salam dukkan ahlul kitabi ainihin sun yarda da annabi ibrahim salam da nasarawa da yahudawa duka sun yarda da annabi ibrahim salam uwa uba al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya zame abul anbiya baban annabawa baki daya kuma ainihin karantarwan shi ne a kan shi ne sauran duka kowa ya ɗauki hanyar shi har su yahudawa da nasarawa ake ce mana mu ce masu ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahima bai kasance ba Yahudi ba kuma bai kasance ba na tsari ba amma ya kasance hanifi akan hanifiya musliman kuma yana ainihin musulmi zuwa ga Allah to saboda haka shi yasa ake cewa duk wanda ya ce zai karkata daga karantarwa annabi ibrahima illa man safiha nafsa sai dai wanda ya mai da kansa wawa walaƙad istafainahu fid duniya haƙiƙa mun zaɓi annabi ibrahima a duniyan nan وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما هو الآخرة هنا دقت كم من ينبعي الله شريعي في النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله مدى كن سوى كي سيشي قبل تشيوا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Allah malikin sarki yake cewa yayin da ubangijinsa ya ce masa aslim ka miƙa wuya zuwa ga Allah qala aslamtu li rabbil alamin sai ce na miƙa wuya ga ubangijin talakai wannan ya faru ne tun ainihin yana karami idan za mu tuna baban annabi ibrahim alayhi salam ainihin mai bautan gumaka ne mahaifiyar shi ita ma ba musulma ba ce amma ate na da homin ƙablu sai muka ba shi shiryan shi tun farko yana karami shi yasa duk bautan gumakan da suka yi ta yi annabi ibrahim alayhi salam bai bauta musu ba kai abin da ya jawo mashi matsala da su kenan lokacin da suka ga an rusa gumakansu suka ce sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi yana su ana ce masa ibrahim to annabi ibrahim allah ya shirye da shi tun yana karami bai taba sujada ga gunki ba kuma shi ake kira khalilullah masoyin allah don kusancin shi ga allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mashi musulunta ya ce na mika wuya zuwa ga ubangijin talakai Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din ya bani الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون تو ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب حكى النبي إبراهيم يا وسيا دوانا نمسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ubangijin shi ya ce ka miƙa wuya sai ya ce na miƙa wuya ga ubangijin talakai to sai wasiya shi annabi ibrahima da wannan musuluncin ga dukkan 'ya'yan shi wa yaqub haka nan jikan shi yaquba shi ma ya yi mai 'ya'yan shi wasiya ya baniya ya ku 'ya'yana inna allah astafa lakum ad-dina lalle allah ya zaɓan muku addini falata mutunna illa wa antum muslimun saboda haka kakku yadda ku bar duniyan nan face kuna musulmai wasiyar da suka bar mai kansu da 'ya'yansu kenan da shi annabi ibrahim wanda 'ya'yan shi ne annabi ismail da annabi ishaq haka nan shi ma annabi yaqub ya yi ma 'ya'yan shi annabi yusuf da lasbat 'yan uwan shi guda goma sha ɗaya annabi yaqub ya yi musu wasiya Allah madaukin sarki sai ya ci gaba da cewa am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون maɗaukakin sarki ya ce da cewa an kuntum shuhada koko kuna shaidu ko kuna a wurin iz habara yaqub al mautu yayin da mutuwa ta zo ma yaqub ina gab da rasuwa iz qala li banihi yake ce ma 'ya'yansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bautawa bayana qalu sai suka ce na abudu ilahaka za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika kuma da ubangijin babanninka ibrahima annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq ilahan wahida ubangiji shi kadai wa nahnu lahu muslimun kuma mu za mu masu mika wuya ne gare shi muna riko da musulunci a nan wurin mun ga karantarwa irin ta annabawa kuma karantarwa ne gare mu baki ɗaya mu ya tambayi 'ya'yan shi ya yi musu wasiya ainihin su rayu musulmai kuma su mutu suna musulmai shi yasa aka ce kuna wurin ne yayin da mutuwa ta zo annabi yakub ya tara 'ya'yan shi duka ya ce ya ku 'ya'yana wa za ku bauta mashi bayana sai suka ce za mu bauta ma ubangijinka kuma ubangijin iyayenka ibrahima da isma'ila da ishaq allah wanda yake shi kadai ba za mu hada shi da wani wajen bauta ba kuma za mu kasance masu mika wuya gare shi kun ga wannan kafa hujja ne tsakanin uba da 'ya'ya a gaban Allah ranar tashi alkiyama zai ce ban tara ku ba kafin mutuwa na na tambaye ku ba me kuka yi min alkawari a kan shi to sai na waya na gama nawa ke kun yi min alkawarin ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah addinin musulunci za ku yi to shi yasa kowannen mu yana da kyau yana mai 'ya'yan shi wasiya da bauta ga Allah shi kadai kuma su mutu akan haka wannan yana zamewa babban abin da za su tuna game da kai ko da baka duniya tunan za mu tsaya da karatunmu da fatan abin da ya muka karanta Allah ya sanya shi ya zame hujja gare mu kar ya zame hujja a kanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna neman tsarin Allah daga sharrin shaidan abin jefewa kuma muna buɗe karatunmu da sunan Allah mai rahama mai jin kai a darasinmu da ya gabata mun yi karatu zuwa aya ta 133 na suratul baqara kuma yau za mu tashi daga aya ta 134 inda Allah madaukin sarki yake cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah madaukin sarki bayan ya ba mu labarin yadda annabi ko. ya tara 'ya'yan shi kafin mutuwan shi ya cewa za ku bauta wa bayana suka ci za mu bauta ma ubangijinka da ubangijin iyayenka nabi ibrahim da ismail da ishaq allah shi kadai kuma mu masu mika wuya ne zuwa gare shi allah sai ce tilka ummatun kad khalat wayannan wasu al'umma ne sun riga sun bushe sun yi rayuwarsu sun rasu allah ya karɓi ayyukansu me ake son a gaya mana nan wurin ya rage naku ku kuma ku yi naku aikin laha ma kasabat abinda suka aikata na gare su walakum ma kasabtum abinda ku kuma kuka aikata na gare ku wala tus'aluna amma kanu ya'malun kuma ba za a taba tambayan ku akan abinda suka kasance suna aikatawa ba to in aka ce ba za a tambaye ku game da abin da suke aikatawa ba ma'anan aikin suna gare su ayyukan kuna gare ku kowa za a tambaye shi ne game da ayyukan shi Allah madaukin sarki yake cewa وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كما سكتشي كونوا هودا أو نصارى تحته idan kuna son ku shirya to ku zama ko yahuda ko nasarawa to da haka ne za ku zama shirye kul Allah ya ce ka ce masu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal millata ibrahima hanifa a hanyar annabi ibrahima wanda yake tsarkakakkiya wanda take kan gaskiya ita ce zan bi domin ma kana ibrahimu yahudiya wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba kuma bai kasance ba nasari ba amma ya kasance hanifiyan muslima bai hanife ne musulmi to ka ce masu hanyar tafarkin annabi ibrahim na hanifiya tsarkakakkiyar hanya ita ce zan bi wa ma kana minal mushrikina kuma annabi ibrahim alaihi salam bai kasance ɗaya daga cikin masu shirka ba masu hada allah da bauta da wasu ba allah madakin sarki sai ci gaba da cewa qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله مدركين سيكي يتيغا ودى قولوا كوشي آمنا بالله من إيماني دا الله وما أنزل ilaina da kuma abin da ya saukar zuwa gare mu kuma unzila ila ibrahima da abin da ya saukar zuwa ga ibrahima wa isma'ila ga annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbat da yan ƴaƴan annabi yaqub kuma ma utiya musa da abin da aka saukar ma annabi musa wa isa da annabi isa wa ma'utiyar nabiyuna min rabbihim da abin da aka baiwa annabawa daga wurin ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum babu bambantawa tsakanin ɗaya daga cikinsu wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi a nan ayar yana buƙatan wata 'yar wakafi cewa a sai dukkan annabawa hanyarsu ɗaya 'yan uwa ne abokai ne masu ƙaunan juna ne inda annabawa za su haɗu a wuri ɗaya gaba ɗaya za su rungumi juna suna murna da ƙaunan juna karkace annabi isa daban yake da annabin musa ko daban yake da annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi isma'ila da ishaqa ko da annabi ibrahima daban-daban suke tare suke ya faru a rayuwar lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan da rai da ya je ta'if mutanen ta'if suka jefe shi da duwatsu ainihin har takalmin shi ya cike da jini yana ce Allahumma anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwin yatajahhamuni aw ila ba'idin mallaktahu amri in lam yakun bika gadabun alayya fala ubali walakin afiyataka hiya Ausali. yace allahumma anta rabbul mustata'fina wa anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangijin masu rauni kai ne kuma ubangiji na ila man takiluni yau ina kake son gudu ila aduwin ya tajahamuni in je gun wani makiyi ne da zai ci gaba da gana mun azaba aw ila ba'idin mallaktahu amri ko wani wanda ban taba sanin shi ban zama bawa a hannun shi in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali idan baka yi hushi da ni ba bazan damu ba walakin afiyataka hiya awsali amma idan kai mun lafiya ka tsirata da ni shi yafi mun komai sai je faɗi gaban gonan ɗaya daga cikin mushirkan maka ana kiran shi mugira dan shu'ba sai mu gira abin shuba dan shuba daga gonan sai hangi nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi can ya kwanta ya gaji ba lafiya ga yunwa sai fashe da dariya sai ce ga wanda yake cewa shi annabi ne can sai ya dauki abinci sai ba wani bawa na shi sunan shi addas sai ce ka je ka bashi abinci ya ci sai addas sai ya kai abinci wurin manzo sallallahu alaihi wasallam amma adda shi ba bautan gunki yake ba shi dan ahlul kitabi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce bismillah sai yaron sai ya mamaki sai ya kalli manzo sallallahu alaihi wasallam yana mamaki da yaji ya ce bismillah dan ya san Allahu shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam da ya lura da haka sai ya ce mashi masmuk ya sunanka ne ya kai saurayin nan sai ce ismi addas sai ce suna na addas sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi min aina an daga wani gari kake ya kai saurayin nan sai ce min ninawa sai ce na fito daga wani gari da ake kira ninawa yanzu ta fada a garin iraki ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce baladu akhi yunus ibn mata ya ce ai garin dan uwana kenan Yunus dan mata annabi Yunus alaihi salam sai yaron nan sai ya sake mamaki sai ce kai faraftahu ya aka yi kasan yunus min mata sai ya ce huwa akhi ai dan wane ne yunus min mata huwa nabi wa ana nabi shi annabi ne ni ma kuma annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. a sai annabawa yan uwan juna ne kuma suna tare duniya da lahira kuma duk wanda ya shiga aljanna zai ga kanshi a cikin zumuran annabawa da manzanni suna tari Allah ya sanya mu cikin su yace sai ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu bambanta tsakanin ɗaya daga cikin su wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi sai Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa in in تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله ولكن سيكي يتيما منزو صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به idan suka yi imani da kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi baka da to hakika sun shari'a menene kwatankwacin wanda suka yi imani da shi shine Allah da manzanninsa baki daya wa in tawallau amma idan suka juya baya fa inna ma hum fi shiqaq to hakika suna cikin rudani fasa yakfika humullah kuma Allah zai isar maka wa huwa samiul alim kuma shine mafi ji kuma shine mafi gani wannan ayar fasa ya fi humullahu kuma Allah ya isar maka ko zai isar maka kuma shine mafi ji shine mafi gani a lokacin da aka kashe Usman, ibn Affan jini ya zuba jinin shi da aka sa mai takobi yana karatun alkur'ani jinin da ya diga daga jikin shi akan ayan nan ya sauka fasa ka humullah kuma Allah zai isar maka wa huwa Samiyu alim kuma shine mafi ji shine mafi gani a sai Allah zai isar ma duk wani bawansa na kwarai duk wanda yayi ke yi tsakanin shi da Allah Allah zai isar mashi duk wani cutarwa mai cutarwa ko wata gabar mai yin gaba ba abin da za ta yi mashi Allah madaukin sarki sai ya ci gaba da cewa sidrakallah wa man Allah Allah madaukin sarki yake cewa sidratallah wannan shine rini na ubangiji ma'anan abkarin da ubangiji ya shirya ta farkin da Allah ya riga ya tsara wannan shine nashi wa man ahsanu min Allah sibgha ba wanda ya kai Allah iya yin rini ba wanda ya kai Allah iya tsari wa nahnu lahu abiduna kuma mu masu bauta ne zuwa ga Allah Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa kul ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله shin kuna son ku yi jayayya ne da mu game da Allah wa huwa rabbuna alhalin shine ubangijinmu wa rabbukum kuma shine ubangijinku walana amaluna kuma ayyukanmu na gare mu walakum amalukum kuma ayyukanku na gare ku wa nahnu lahu mukhlisun kuma mu masu tsarkake ibada ne zuwa gare shi za ku zo kuna jayayya ne da mu game da Allah to ana magana ne da su ainihin ahlul kitabi da kuma mushrikai musamman ahlul kitabi wanda su ma sun ce sun imani da Allah amma akwai karkata a cikin karantar wanda suke bi na annabi Musa ba ainihin karatun bane tsantsa ba akwai kuma karkata akan abin da suke bi na karatun annabi Isa ba ainihin tsantsan karatun da annabi Isa ya karantar ba Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa am taquluna inna ibrahima wa Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa am taquluna ko kuna cewa ne ku yahuda da nasarawa inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbat da ƴaƴan annabi yaqub kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne ko nasarawa kula antum a'lamu amillah ka ce shin ku kuka fa sani ko ko Allah shi ya fi sani wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu wanda ya fi zalunci akan wanda ya koye wata shaida da ke wurin shi daga ainihin ubangiji wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah ba mai rafkanwa bane akan abubuwan da kuke aikatawa ba Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'qub wa al asbaq kanu hudan aw nasara qul a antum a'lam am Allah أظلم ممن كتم شهادة عند عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah madaukin sarki yanda ya faɗa a wata aya da ta gabata ya ce tilka ummatun qad khalat wannan wasu al'umma ne wanda sun riga sun gushe laha ma kasabat abinda ta aikata na gare ta walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata na gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun kuma ba za a tambaye ku game da aikin da suka kasance suna aikatawa ba Manan kowa zai tashi ranar tashi alkiyama ne a tambaye shi game da aikin da shi ya yi Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم to idan za mu tuna a farkon rayuwar manzo sallallahu alaihi a annabcin shi baitul maqdis ake fuskanta kuma mun faɗa cewa alƙiblar farko ita ce ka'aba a zamanin annabi musa alaihi salam ne alƙiblar ta dawo baitul maqdis wadkhulul baba sujjada ku shiga ɗakin masallacin nan kuna masu sujjada daga lokacin ne alkibla ta koma baitul maqdis har zamanin annabi isa alayhi salam har zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har farkon manzancin shi sai da ya koma madina sannan allah ya saukar da aya wanda muka karanta ta a cikin darussanmu da suka gabata kad narata waje wajhika fis sama'i فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام Mun ga yadda kake juya fuskanka sama to za mu fuskantar da kai a ta alƙibla da za ka so ta saboda haka ka fuskanci masjid haram ka'aba ko aina ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra kuma duk inda kuka samu kawo ku sai ku fuskanci wannan wurin to sai ya ƙulu sufaha minan na wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha za su ce wai menene yasa suka zo suka bar alƙiblar da da suke kai baitul maqdis suka koma ka'aba ka ce masu kullillahi al-mashriq wal maghrib ka ce masu da gabas da yamma duk na Allah ne yahdi mai yasha'u ila siratin mustaqim Allah yake shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليبيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah madaukin sarki yana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida kuma haka ne muka sanya ku wata al'umma tsaka-tsaki litakunu shuhada 'ala nas domin ku ku zame shaidu akan mutane wa yakuna rasulu 'alaykum shahida kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida a kanku akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake karatu alqur'ani da ya kai kan wannan haya sai da yayi ta kuka har rigan ya jike da hawaye cewa mun sanya ku ku zame tsaka tsaki na al'umma na mutane ku za ku zame shaida akan mutane annin manzo kuma zai zame shaida akan ku wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ir rasul mimman yanqalib 'ala aqibaihi kuma ba mun sanya maka wannan alƙibla da kake fuskantar ta bane don komai ba face mu san waɗanda suke bin manzo mimman yanqalib 'ala aqibaihi daga wanda yake juya baya daga bin umarnin shi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah an san cewa yana da wahala ku kuna fuskantar filistin alhalin kuma ga ka'aba yana nan da zafi yana damun ku illa alal ladzina hadallahu face ga wanda Allah ya shirye da su fa ma kana Allah li dhi'a imanakum amma Allah bai kasance domin ya banzatar da ima ya batar da imanin ku ba inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah ga mutane mai tausayawa ne mai jin kai الله ولك ينصر كيسة شكا بدأ شوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله مدوكين سركينا cewa قد نرى تقلب وجهك في السماء muna kallon ko muna ganin yadda huskanka ke juyawa a sama domin yahuda suna yi mashi gori suka ce ka ma rasa yadda za ka yi alƙibla sai da wurinmu abin yana damun shi amma ba yadda zai yi domin umarnin allah ne allah ya ce mun ga yadda kake juya huskanka a sama falan ka qiblatan Tarbaha, za mu sanya ka ka fuskanci wata alƙibla da hankalinka zai kwanta da shi za ka so shi fawalli haka shatr al-masjid al-haram saboda haka ka fuskanci ɗakin Allah mai tsarki ka'aba kenan wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra duk inda kuka sami kanku kuma sai ku fuskanci ka'aba wa innal ladina utul kitaba lalle su ma abota littafi la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san da cewar gaskiya ne daga wajen ubangijinsu wama Allahu bi ghafilin amma ya'malun kuma Allah ba mai rafkanuwa bane akan abubuwan da suke aikatawa ba wannan ayar na da wata kissa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi sallar la'asar gab da ayi sallar la'asar a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ayan nan saboda haka ainihin sai suka yi sallar la'asar suna kallon ka'aba akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu da idan ya bi manzo sallah sai ya je masallacin da ake kira kiblatain sai ya je kuma ya yi masu limanci to ainihin su mutanen kiblatain an sun fara sallah suna kallon masjid baitul maqdis sun raka a biyu sannan sai ya shigo sai sanar da su cewa ka alƙibla ta koma ka'aba sai suka juya gaba ɗayan su rakuwan a biyu sai suka yi ta ta ainihin suna kallon ka'aba shi yasa ake kiranta masjid qiblataini wanda Allah ya sa shi ya saba zuwa Madina yana da cikin masallatan da ake ziyarta ana cewa masallaci mai alƙibla biyu an yi sallar la'asar ne sallah ɗaya amma ana fuskantar alƙibla biyu raka'a biyu biyun farko ana fuskantar baitul maqdis raka'a biyun karshe ana fuskantar ka'aba to wannan shine kissar wannan ainihin da ke juna da wannan aya nan za mu dakatar da karatun mu a yau da fatan abin da muka karanta Allah ya sanya shi ya mai hujja gare mu kare mai hujja a mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh